alhamdulillah yan uwana ina kaunar ku ina kewar ku babu ma kamar idan na tuna dariyan da muke yi a lokaci ɗaya na farin ciki sai na ji babu sauti mai daɗi kamar sa yan uwana ina son ku ina roƙon Allah ya tsare ku daga dukkanin cuta ya ubangiji lalle yan uwana su ne mafi kyawun arzikin da ka azurta ni da shi ya Allah ka yi musu albarka kuma ka sanya su cikin masu rabon duniya da lahira